من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم goma sha takwas ga نشي shawwal ألم تدريه ta 1443 bayan hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da goma sha tara ga watan biyar na shekara ta 2022 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na 63 Krista ne nihayatul zalimin kuma muna ainihin azzalimi na shida shine na marud mun ji bayanin yanayin yadda al'amarin sai kasance sannan kuma yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam allah ya fidda shi a cikin wannan al'umma ta na marud to shi mun aka lura ka bi tarihi kenan shi annabi ibrahim ya zo a zamanin wanda yake mulkin duniya baki daya gabar da yamman ta kudu da arewarta wanda ya jawo wai kira kan shi Allah duk da cewa bai kai fir'auna ba domin shi ya yadda akwai gumaka wanda za a bauta ma mutane su su bauta abin nan shi ya bauta ma gunki su kuma mutane su bauta mai fir'auna kuma shi bai yadda da akwai ma wani abu ba sai shi to amma dai shi fir'auna sun tsunkinsa ya tsaye misira shi kuma gabar da yin makudu da arewa da maroki to an ji yanayin yadda kisa ta gudana yanayin yadda za a kifi mulkinsa ta hanyar bayyanar annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim tun yana karaminsa allah ya shirya da shi wannan fitira ya tashi da ita cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai allah kuma akan wannan ya fara gida ne da iyayensa ko ba ga mutum ne ya kawo muna abinda da ya kira rikap an kara tuno baya to yanzu an yi mana bayani kan hiwar tattaunawar da aka yi tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa yadda suka kare har mahaifin ya ce shi tafiya ba shi waje ya yi nesa da shi shi kuma ya ce to zan baku mun karanta yadda ayatu abin nan qur'ani cikin suratul anbiya aya ta 51 zuwa 70 da ainihin kuma tattaunawa munakasha ta auku tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa da kuma al'ummar sa daya to yanayin yadda an karanta ayoyin kamar yadda muka ji to malam zai ɗauki wa'innan ayoyi mana fassarar su da bayani kan abubuwan da ya gudana shine cewa wal ma'ana anna ibrahim alaihi salatu wassalam ba da an aqama ala qaumihi hujja shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan da ya tabbatar da hujja ya kafa ma al'ummarsa hujja wa bayyana lahum budlanu ma hum alai ya bayyana musu ɓaci lalacewa ko ɓata wanda suke a ta min ibadati lasna na bautan gumaka kala bayan da ya musu bayani suka yi ta faman gidali in za a tuna can baya cikin wayannan abin da aka karanta sai ce to watallahi la aqidan na asnamakum ba da an tawallu mudbirin ya ce wallahi ni kuma sai na yi rugurguza muku wa'innan allolin naku idan kun juya baya kun tafi kenan kamar yadda malin zai mana bayani sun fita ne sun fita gada suna da wata rana ta idin su da suke fita su je su ya na to lokacin da suka fita ne ce shi kuma a daidai wannan lokaci to zai ga yanayin yadda zai da wa'innan gumakar ala ibn kasir ibn kasir yake cewa qila innahu qala hadha kufiyatan fi nafsihi wato yayi wannan magana na cewa wa tallahi la aqidanna asnamakum bada an tawallu mudbirin ya fada ne a cikin zuciyarsa ko kuma kawai ya dan yi kamar raɗan maganar haka kenan a ya faɗi magana to amma wa kana ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi ibn mas'ud shi kuma amma abin da ya faɗa shi abdullahi ibn mas'ud yace a ba'dahu ya faɗi maganar ta yadda har ta kai ga wasu sun ji ya faɗi wannan magana cewa lallai sai ya shirya ma wa'annan gumakan wani gadon zare ta yanayin da zai rusa su za su a ciki sai malam ya ci gaba da cewa wa kana lahum aidun na ilai su wa'annan mutanen annabi ibrahim alaihi salatu salam suna da wata rana ta idi fi kulli amin marra a kowace shekara suna da wannan idi da suke zuwa a shekara sau ɗaya ila zahirin balad sukan fita wajen gari can su tafi can su je su yi dandazo fada'ahu abuhu sai da aka tashi tafiya inda mutanen gari ne baki dai za su fita sai baban shi ce mai to ya ibrahim zo mu tafi tare da kai ta kai za mu tafi faƙala inni saƙi sai ya ce baban mm, mm, ba na jin daɗi ba na da lafiya na fata an gane to a wannan waje mutum zai yi tunanin cewa Allah Ibrahim ya yi karya to amma wanda zai je mai hankali lafiyayye zai je bauta ma wani Allah na <laughs> sai zuwa ga mutum rikin na kwakwalwar ba akwai taɓin hankali to mai taɓin hankali ko ba akwai wadda lafiyar da ya fi shi babu ko shi yasa yi nisa fi in har zan tafi wannan wajen to ai hankali ba lafiya shi ne zai ce to ku kuma suka ɗauke shi akan wannan cewa to kamar kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ah, menene wa nazara nazaratan fil nujum to kun san da yake kun san masu tanajjum ne masu amfani da taurari astrologers abin da astrologist ne ba astronomers ba kun san mun yi bayani akwai bambanci tsakanin astronomy shine ilimin falaki da ilimin tanjim tarajjumi wato ainihin shi wannan ilimi na astronomy shine sanin falaki ilimin falaki ko inda yake zamantowa wajibi fardu ai akan musulmi na su san shi ah, kenan aka rasa kowa amma in za a samu inda za a ce kuma fardu kifaya saboda ta wannan sanin wa'annan ilin ma mutum za a fidda lokacin sallah za a fidda alƙibla domin ta hanyar nazarin taurari da makamantansu na ake iya hidda alƙibla a gane cewa ga inda alƙibla take ina fata an gane in ba ta wannan ba wanda yake kudu da makka ya zai iya gane cewa an ce mai fuskanci kaba ya sallah ya zai iya fuskanta cewa ga inda kaba take ina fata an gane to sai ta hanyar wannan ilimi na falaki din nan ta hanyar kuma a wancan lokaci taurari ake amfani da su a ɗauki direction na cewa wannan waje wannan jiha ta wannan ɓarayi ce to da haka inda duk kake a doron duniya yanzu wanda yake da ilimin taurari ya karance su da sauransu da zai fita babu wannan hadari kamar hakan nan fara lokacin gari tangaraf idan da zai zo shi shiga imuwa in ya ɗaga idanunsa sama zai iya fahimtar tauraruwan nan da yake kallo tana ainihin ɓarayi ne na gabashi na fata an gane wannan tauraruwa tana ɓarayi ne na gabashi ko kuma irin wannan tauraruwa in ka ganta arewa take fitowa wannan kudu take fitowa wannan ita lokacin za ta fito wata kuma a tana bayyana ne dab da hudowar alfijir to duk waɗannan ilmoma ne wanda ya kamata musulmi ya kasance na da su to da babu sai Allah ya tada mana waɗanda su za su yi nazari sai su fiddo mana kalandu yadda ake gani a yanzu sannan ga kuma mu da komai da komai ina fata an gane to wannan ilimi sanin sai yana da abin amma ilimin da shari'ar musulunci ke zargi shine ilimin lissafi na ƙasa din nan da ake bugun ƙasa wanda za a zo a ce maka watanni in an tambaye ka a wani wata aka haife ka a ce a watan kaza in musulmi ne ce an haife ni a watan muharram ko watan safar watan rabi awwal duk dai wannan watanni goma sha biyu sai kuma a komo a ci a wace rana tashin farko za a fi dama a san matsayinka a rayuwa za ka zama mai arziki za ka zama shugaba za ka rayu a tseren masallaci ya za a yi ya za a yi za ka zama ɓarawo duk dai za a zayyana maka shi da astrology to su suna amfani da wa'innan watannin wajen yi wa kansu fidda kansu wani abin nan na daban cewa ga abin da za su samu ko kuma ga abin da za su samu ba ina fata an gani kamar yanzu yana yadda mu ma yau muna da mun waye gari akan wannan kasa a cikin wannan kasa muna daukan cewa eh, kamar august ne eh, watan ruwa ko ba haka ba yanzu kuma yana aka zo aka lura duk bai rashin ankara ne fa da cewa lokaci yana canja lokaci za a zo din august din gashi nan august ne kuma ana cikin rani ko kuma ruwan bai kai tsananin yanayin yadda ake sa a baya sai a yi ta ma sheka a cikin october kuma wajajen november wani lokaci ai disamba ta kan zo ma ana ruwa haka ne ko ba haka ba da juyi ne so da haka babu wani wata wanda ko sanadinsa ko wani yini sanadinsa ko wani tauraro sanadinsa Allah ke yin wani abu ina fata an gane so wannan bata ce to amma su al'ummar sun yi akan wannan da haka su da yake suna bautan wata suna bautan abin da kuma sukan kalli taurarin su ce abin nan shi ma sai kai koyi su sai daga ido haka ne yace to kai tunda dai wannan zan yi rashin lafiya to da haka ba zan je ba fa qala inni saqim ya duba sai ya duba ya taurari daga kai ya kalla sai ce a ba an da lafiya to shi kenan za ka wannan magana da ya gita musu kila sun da ba lafiya ga gasar su fi tsali shi ko arada lahum fil kalam hatta tawassala ila al maqsud ya gita musu wannan magana har ya cimma gurin da yake da shi a a asnamihim ta ne yadda zai cimma wannan guri ne ya ainihin walakanta waɗannan gumaka nasu wa nasarar dinin lahin haq saboda ya taimaki ya ɗaukaka addinin Allah na gaskiya akan fil butulani mahum alaihi ta hanyar bayyanar da ƙarya da lalacewa da bacin abin da suke kansa min ibadati asnam na bautan gumaka allati tastahiqu an taksura wanda abin da ba abin da ya cancanci wa'annan gumakan illa kawai aka karya su a rusa su wa anta hana ghayatul ihana ta ne yadda za a walakanta su iyakan kaiwa makura wajen wa. falamma kharaju ila idihim a lokacin da su wa'annan mutane na annabi ibrahim suka fita zuwa wannan idi nasu wasakharu fi baladihim shi kuma ya zanna bai fita tare da su ba raga ila alihati kawai sai ya falla kawai zuwa ga wa'annan alloli nasu wa'annan gumaka da suke bauta ma ai zahaba ilaiha musri'an ya gaggawa ya fita da sauri ya tafi wajen su mustafiyan amma kuma a ɓoye ina fata an gane ya salala kenan cikin sauyi shi ko waje da hafi ba hawin ne sun yi je same shi a cikin wata irin farfajiya farfajiya mai faɗin gaske ina fata an gane kamar a ce cikin wani hall ma makekin hall wanda da lokacin da muke kokari nan wancan tokin nan na wajen unguwar shanu idan ka je ka shiga wannan hall din ina jin hall din ya biyun wannan waje ka gan shi da hakan nan fayawo in ka zo ma sai kamar ka an kife ka ne saboda sa to shi ma sai tarar da waɗannan gumaka a cikin wannan farfajiya ta yau hakan nan ga sunan wa qad u bayna aydiha anwa'an min al aqati ma <coughs> kuma ya samu kafin su fita sun zube a gaban waɗannan gumakan nau'uka daban-daban na kayan abinci Kan je an yi soyayya ba mu sani ba ko lokacin suna yin gosulo kowa ka duk in ma suna yi sun hada hadda shi an gane duk sun hada ga kuma pepper chicken ne in ana yi sun yi ga in fried rice ne ma dai sun yi in jollof ne ma dai sun yi duk komai da komai kayi nau'ukan kayi a tsima dai daban-daban ne ne neman kusanci zuwa ga wayannan alloli nasu faqala laha ala sabili tahakkum da haka sai ya ambata sai ya wa ainihin waɗannan gumakan magana a matsayin kamar gatsai ko kuma izgili to ba za a cewa ma ya yi izgili ba ina fata an gane ya musu dai kamar gatsai hakan nan amma nuna musu izgila'i kaskantar da su walakanci kalmar da ya musu sai ya ce musu menene a ban ga wajen bane kusan idanun tun na haihuwa ne kuma ga kwalabe suna nan ibi abin nan shigen ala ta Kulu, to ba an zuba muku kan nau'ukan abinci to ba za ku ci ba ku ci mana to malakum la tantakun to na yi muku magana ko ba wanda ya amsa ba ya aka yi bakwa magana faraga alaihim darban bil yamin daga nan kawai sai surfafe su da sara da hannun dama to menene dalilin da yasa ya amfa aka ce dama domin jillu mafi yawan mutane da hannun dama suke aiki kuma hannun dama kamar yadda malamin zai faɗa li annaha aqwa wa abdash wa abdash wa asra wa aqhara fa kasaraha domin hannun dama ya fi ƙarfi ya fi damƙa ya riko wa asra ya fi gaggawa ya fi sauri sannan bayan hakan nan kuma wa akhara kuma ya fi ƙarfi ya fi saurin abin nan din sai dai ga yanayin yadda aka zama amfani da hagu wato wannan na kasance a musulunci musulmi ya waye gari zai ci ko zai sha ko zai baka ko zai karba ya karba ko ya baka ko ya ci ko ya sha da hannun hagu wannan na kasu ne addinin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wasallam ya hana musulmi ci ko sha ko bayarwa ko amsa da hannun hagu ina fata an gane hatta kafirai da za su bayar da jizya abinda musulunci ya ce ba wai karɓa hake su miƙa ba 'a su haka suke yi za su taho da shi ne a tallafe sai musulmi ya sa hannu ya ɗauka ba miƙa in ya zo sai ya haka ya miƙa ba a'a shi tallafawa zai yi a haka sannan sai musulmi ya ɗauka domin mai yadul ula khairun yadul sufla to idan shi zai bayar kenan musulmi in yi tarba ya koma gaskanci to sai shi ya tallafa shi musulmin sai ya ɗauka a haka ina fata an gane to da haka wajen bayarwa da wajen karba da wajen ci da wajen sha zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan ne ke yin wannan da haka aibi ne babba Ka ga mutum zai sha ruwa ya yi amfani da hannun hagu yana sha annabi ya ce shaidan ne kadai ke sha da hannun hagu da haka wanda yake kwaikwayonsa yana kwaikwayon shaidan sannan ci da dama ake ci wanda gan shi yana cin abinci da hannun hagu ba larura babu hannun ba na kasa ce shaidan ne ke ci da hannun hagu sannan kuma Allah na ɗebe albarka matukar ba da larura bane ba hakan nan kuma in zaka bayar kowa zaka ba abu ɗanka ne ka ce yaronka ne ballantana na gaba da kai to in za ka miƙa mai ka miƙa mai da hannun dama ina fata an gane sannan kuma in har ya miƙo ma kai kuma kowaye ne ko da bawanka ne to kar ka karɓa da hannun hagu karɓa da hannun dama ina fata an gane wannan ita ce shari'a islamiyya wanda musulunci ya tanadar mana kenan amma ku duba yanayin yadda za a yi sai ka zo ga mutum zai dauki abu sai ce ma sai ma haka kawai ne komin wannan sai ma haka da hannun hagu to ya kamata in ya danka ma ce mai baka da hannun dama ina fata an gane saboda ka karantar da shi wannan kuma kar mu dauka cewa a nan ne kadai tarbiyyar nan ta lalace ko da za ka shiga kasashen laraba za ka je ka same su a haka yanzu da za ka je za ka yi sayayya za ka kawai mutum ya bayan ya kirga abin da sai miƙa kama da hannun hagu ya baka canji da hannun hagu to ne lokacin na je saudiya muka dan yi jidali da su a haka don da ya danka min da hannu zan ce ba zan karba ba zan ce yi ta yi biyani sai ce kuma shi ce la domin ga abin da annabi ya faɗa to zai yake kuma za ka je ka samu ne suna da abin da sai ga sun juya din sun baka da abin dawo in kuma ya kasance mishi zai ka fasa ka mai domin kuɗi na don wannan ita ce ka'ida kuma duk mutumin da zai baka ai reni ne ma ya baka abu da hannun hagu kaskanci kaskanci ne kaskantar da walakanta ka ne mutum ya baka da nawa kuma ka sa hannun zarwa to kuma kai dan me tunda ka san haka dan me dan saboda suna matarka ko ko dan me saboda yana ɗanka ko ko dan me dan yana ƙasa da kai za ka miƙa mai ranar hagu ko kuma in ya baka ka sa hannun zarwa ba musulunci ba ne wannan dai muna ina kullum fiya ko to amma me ya bin sai mu gyara na alaikumussalam Eh. Mm. je ka foli musamman ma da yi caps da da na sani idan ka zo gate za ka fita arne ne yana bakin gate idan ya zo baka wannan pass din in ka sa mai hannu hagu za ka karba to da hannun hagu zai miƙa ba in ka sa hannun dama sai ya komai baka da hannun dama in ka zo za ka fita za ka miƙa mai in ka miƙa mai da hannun sai ya sa hannun hagu ya karɓa in ka sa hannun dama za ka miƙa mai shi ma sai ya sa hannun dama ya karɓa wannan ni na gani ba dai ba ba biyu ba saboda nan muka yi abin arabic muka gudu muka bar ladanmu a wajen kuma nan kuma rikicin su ne dan saboda an zo an yi wata tara ana yajin aiki aka ce ku zo ku rubuta jarrabawa na ce ni ba dama ba sa da shigar da ni ba ba zan yi jarrabawa ba aka yi juyin biyu na ce wallahi ba zan yi ba amma sa da ni jin karba ba ina jin wato wata tara kuna yajin aiki muna dawowa kasar da bako biyu kuma na mana time table cewa mu zo abin da haka ta kawai daga ba kuma ba ni certificate zo in fito da shi ha ai goma kawai ba ni da shi mu yi ta faman lalabawa haka na na malam bane wannan tarbiyyar hmm. da muka hmm. ana an buge hagu. a sai da duk waɗannan abubuwa to ai lokacin ana da iyaye ne da mazan da matan duka to mu yanzu mun zama wata irin halitta ce daban mun wata zama wata irin halitta ce daban ba abinda ya shafe mu duk abin da yaro zai naka sai ka ga yaro ya tashi ko yarinya ta tashi da hannun hagu in za ta zo ma za mu akwai a kai malam ni dai ka Allah ya sani ina jin zafin ga mutum ya miƙa min abu da hannun hagu ina jin zafin wannan abu gaskiyar magana kuma tunda ko ina jin zafi kaga na miƙa mutum da hannun sai dai bisa kuskure amma ba yadda za a miƙa ma abu ko in karɓa da hannun hagu don ni ina jin zafi ka danka min da hannun hagu ɗaya ba hagu ne alhali kuma wallahi ana canja su domin ni na babban wansu salihi da ya rasu an haife shi ba abin da yake iya sarrafawa sai hagunsa in zai ci abinci ma sai hagu aka juyin duniya don ta yi sanar ce ko sai da za a yi duk lokacin da aka sa mai abinci ku ɗauko socks ku sa hannun hagu eh, da ai da an kawo abinci kawai sai amma ka mai sauka hannun hagu ce to shi kenan in ba za ka ci ba shi daga ƙarshe sai gashi nan sai dai shi da kanshi ma in ya taso da an ajiye ma abinci sai ya kawo mai sauce sai an zura mai shi kenan ya ko har ya koma yana amfani da hannun dama kuma da abin da ni na sani iyaye wajen kula da wannan hususan iyaye mata ba su taɓa yadda za a yi yaro tashi da hannu da iyayen da dai suka tashi da wannan zaga suna ta kuma ba abin da ba za a iya canja shi ba domin da zaran ya saba shi ke na'am eh to wannan kuma girmamawa ne yanzu fi lahi inda akwai mutunci ka je ka ɗauko abu ka danka wa matarka sai ta yi ma haka kai ka ce kai ne yaronta na malamin na ta maya tun da yake yanzu suna kiran ka bebi <laughs> ko ba su wani suna kiran ka baby shi ke nan wannan gaskiyar magana tarbiyya islamiyya idan za ka bai na gaba da kai ya kamata ka ba shi da hannu biyu ka dan mai in zai ba ka tallafa da hannu biyu wannan ita ce tarbiyya islamiyya ba a sanya hannu ɗaya hakan nan ba a tada a haɗa biyu in ma har za ka miƙa kai ma ka miƙa mai da hannu biyu amma yanzu mutum ya je samu mahaifin shi ya ce zai danka mishi wannan sai mai haka na jama'a ko da yake mu masu shekaru ne muke ganin hakan ko kuma da yake mu old school of thought ne kuma mu da yake mu ko zo bai nuna wani daji a ƙauye muka taso to shi yasa wata kila muke da wannan wata kuma suna ganin wannan babu wani damuwa amma gaskiyar magana in dai tarbiyya islamiyya ce wannan abin da ya kamata a yi ke na fata an gane Allah ya rufa mana na'am eh akwai rubutu duk wannan ana iya gyarawa yanzu bari in baka misali malai Yusuf sambo idan ka dauka ka dauki bayro yanzu ka bashi inda boko zai ma rubutu inda boko zai ma da hannu zai ma rubutu inda boko ne zai ma rubutu da hannu zai yi amma da zaran ya juya za in dai kuma isla abin nan arabic zai rubuta to da hannun dama yake rubutu domin me ya faru a islamiyya ba malamin da zai kyale ta rubutu da hannun hagu sai da hannun dama zaka sai tashi yana tasarrufin hannayen duka biyu a islamiyya ba za a kyale shi ba sai da hannu sai da dama haka shi ya sanya in ya tashi rubuta arabic da zai daka danka mishi bairo yanzu ya rubutu da arabic to da hannun dama zai yi da ka danka mai kuma ya rubuta boko to sai dai mai da hannun hagu ya mai da hannun hagu a lokacin ana da iyaye da mata waɗanda dama su ne makaranta makaranta ta farko ta kowane yaro to da zaran an samu tasgaro a wannan makarantar to al'amura sun lalace dukkan waɗannan malamai da kuke ji da ji da gani da kuke karanta ake karatu ake bayanansu iyayensu mata su ne jigon su ne kashin bayansu ina fata an gane mafi yawan su wanda suka shahara marayu ne iya gaba iyayensu mata suka rene su iyayensu mata su suka rene su kuma duk wani tantiri in tantiranci ma mutum zai ka ganshi ya kuke ka je ka auna ka gani wajen uwar ya ɗauko in gyaruwa ne ka ganshi sai ta ce da sauransu je ka bincika daga uwarsa ya samu domin uwa ita ce aji na farko na kowane ya shi dalilin da ya sa aka ce in ka je neman aure to ka nemi ba kai za ka duba ba abinda zai fito daga abinda za ku hidda shi ne zaman to ne hadafinka samar da zuriya tsaye ba shi ne hadafinka ba don mata kawai ta birge ka ba ina fata an gane wannan dai wani babi ne daban to wannan abin da ya kawo mu shine magana amfani da dama hannun dama hannun dama ya fi ƙarfi ya fi damƙa fiye da hannun hagu na fata an gane yanzu da wani zai rike wani abu a hannun dama watakila kafin ka kwace sai kayi da gaske amma yin hagu ne fa lokaci guda sai ka fille hmm, da dama shi Allah ma gaba ɗaya baya da ma hagu Allah ya rufa mana to shine sai ce ya amfani da abin nan sabai da kudumin fi yadi ya yi amfani wannan tahiyar sai ya amfani da ainihin guduma da ke hannunsa wajen daren ma wa'annan gumakan ya kassara su da guduma kama kala ta'ala to akwai nahar idan aka duba fi fi abin nan shi ibn jarir tabari yake cewa hadida wato ainihin hadida din nan da ya amfani da ita shine sai aka ce waqila bi fahasin fi yadihi wato da gatari da ke hannunsa waya kazalika da tabari shi ainihin wannan ita ce ruwayar imamu tabari wanda ya taho da shi akan cewa gatari ne ina fata an gane to wannan shi kuma kamar yadda malin ya kawo cewa da kudumin kamar a ce ma ah, guzuma ina fata an gane to shine sai yake cewa kamar kala ta'ala faja'alahum juzaban daga nan kawai sai ya gutsu-gutsu da su ya yi waka-waka da su aihu faman haƙun laha ya maida su kawai kamar karmami ya gama rugurguza su illa ka kabiran lahu sai babban gunkin kun san dama akan yi su ɗan abin nan ko ba haka ba a yi wani tule ne babba sai ga kuma wani ɗan ƙanana to kananan zallan su baki ɗayan su ya buge su ya rugurgu da su to shi kenan sai ya bar shi babban lahum la lahum ilaihi yarji'un idan sun komo ko watakila zai zamanto musu aya ga dai wani su an kasara su sai babban to baya ga babban ba kuma ga shira tsirke da ko guduma ko kuma rike da gatari kowanne da aka dauka ila innahu wada alqudumu fi yadi alkabir sai ya sanya wannan gudumar a hannun wannan babban wa fi tabari na ainihin tafsirin imam tabari farabat al-fahasi bi yadihi ay bi yadi abin sanan al-kabir sai ya ɗauki wannan gatarin sai ya ɗaure shi a hannun gunki babban sai ya ajiye mai sai ya koma gefe sai ya shuru ne ila annahu ghara an ta'abbada ma'ahu hadhihi as-safa wato zo cewa ya karfin da shi ina gashi na rike da gatari kuma ga su wa'annan kananan duk sun abin nan wai to ya nuna musu cewa ai yana kishi ne dan me za a hada shi da yan kanana nafsu shi ne wannan sai in ka matsi manyan mutane wanda za ka gani abin nan in ka je yanzu ka je ka yi sallama ka samu mai gida yana nan zanne abin nan ka fara baiwa mai gadi hannu yaya kake gani in ka zo ba zai mika ma hannu ba sai cewa su ne domin mai kayi shi ka fara kashi aka ne ko ba haka ba to shi ne shi ma wato ya nuna musu musu wannan ishara shine sai qudumi ah, biyar da abin da isharatun annahu gara an ta'abbuda ma'ahu hadhihi sigar falamma raja'u min aidihim a lokacin da suka dawo daga wannan idin nasu da suka fita da suka dawo wajadu ma halla bi ma'budihim sai suka ga abin bautan su abin da ya shafi abin da ya biyo baya akan wa'annan ababen bautan da suka rika qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin lallai wanda ya aikata wannan aika aika ga wa'annan ababen bautan namu to lallai tabbas wallahi azzalimi ne yayi zalunci wa hadha fihi dalilun zahirun lahum law kanu yaqilun sai dai kuma da suna da hankali abun nan da ya auku na su ga wa'annan gumakan duk an kassara su suna lambar watsi gutsu gutsu to da ya zamanto wata hujja ko wani dalili a gare su ko ma halla bi alihatihim allati kanu يعبدونها فلو كانت الآلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء da حقيقة cewa abokin cancanci bautan allolin ne na abauta musu da sun cancanta da sun tunkuɗe ma kansu la dafa'at an anfusiha da ta da sun tunkuɗe ma kawunansu man arada man arada da duk wanda ya nufe su da wani abin nan ko ba haka ba da yanzu mutum ya duk wa'annan wa'anda suke ake fama da su yanzu ana maganar kidnapping su yi wane ne kana gani idan mutum yana da abun makami a hannun shi ba sai a yi kare jini biri jini ba haka ne ko ba haka ba don kana da abin nan sai dai kowa ya kwashi abin da zai kwasa haka ne ko ba haka ba to idan da har suna iyawa har zuwa inda ake sun cancanci a bauta musu sun cancanta a kai musu abubuwa da to ya aka yi suka bari aka za ka yi musu haka ko ba haka ba kamar abin bin jama'a kenan ko da gungiyarsa to shi ne ya ce to abin nan lakin na hunkalu min jihalihim amma da suka zo duk wannan su bai zaman to a alloli abin bauta wayan da ake gani suna iya yi suna iya hanawa suna iya samarwa suna iya tarewa suna iya komai yau sai ga abin da aka yi musu inda har hakan suna iya me yasa ba su kare kansu ba daga wannan to amma saboda jahilcin su wa qillati da kuma rashin hankalin su ko karancin su sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina lahu min az-zalimin lalle wanda ya aikata wannan ta wannan abu ga wa'annan alloli namu abun bautan namu lalle wanda ya cika cikakken azzalimi nan take suka ce kalu sami'na fatan yadhkuruhu ai mun ji wani matashi yana aibanta su ya kalu lahu ibrahim kalu lahu ibrahim sunan shi ibrahim dama mun ji yana aibantawa yadhkuru hadhihi al-aib yana ambaton wa'annan gumaka da aiboba yana aibanta su wata naqus sannan kuma yana ainihin kaskantar da su yana nuna cewa ga gasul naqsun tala laha fahuwar kasar laha tun da tunda ko shine dama yake aibanta su to babu wanda zai mana wannan aiki sai shi to wa ala qawli ibn Mas'udin amma a fassarar da shi ibn Mas'udin ya faɗa cewa dama can da yace la'aki la'akidan nan a suna da hinta wannan mene ne mudbirin ko Kunga ga shi ibn mas'udin yake cewa wasu su sun ji kalma to shine da aka zo menene sa suka ce annabi ibrahim saboda sai sun ji wannan maganar da ya faɗa shi yasa malam ya kawo ce to ala qawli ibn mas'ud yadhkuruhum bi qawlihi wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbir sun ji lokacin da ya faɗi wannan shi yasa kai tsaye suka ce lalle mun ji dama wanda yake magana a su wane ne wannan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to yanzu tunda an cimma wannan matsaya al-muhakama sai hukunci to ne wani hukunci suka zartar bayan da gashi yanzu dai an samu sun tsinci abin bautansu ga yadda ya kasance to kuma ga wanda suka yi zargi to yanzu me abun yi falo fa'atu bihi ala ayunin nasi mai yashhadun ku taho da shi ku kirawo shi ku dauko shi kuma ku taro jama'a su zo su tsaya ga sunan gaban jama'a ai mai tambaya kowa ya shaida saboda kada wani baya nan ina fata an gane saboda kada a yi wani ya zo shi ce a dan aka yi mai a'a a zo a da cewa eh lalle shi don haka duk abin da aka yi mai to shi ya shi kira ko shi kira ruwa da kanshi to shi ne aka ta a taho da shi ai fil mala'il akbar a taho da shi a wajen ainihin wannan dandazo na jama'a ala ru'usul ashhad kowa na kallo la'allahum yashhaduna maqatilahu saboda su shaida cewa ga abubuwan da ya aikata ma muqalatahu ahwan su ji magana daga bakinsa wa yasma'una kalamahu kuma su ji abin da ya furta da bakinsa wa nuna ma yahillu bihi min al-ittisas minhu daga nan sai ya bayyana irin matakin da za su ɗauka a kan suna ɗaukan fansa kaga babu zalunci ba su zalunce shi ba ko ba haka ba ya zo shi sun ji da bakinsa sun kuma abin da matakin da za a ɗauka na fansa ba wanda zan ce an mai zalunci to kuma wannan ita ce shari'a ba a yanke wa hukunci sai an ji daga gare shi ina fata an gane in ya yi abin da aka ce ya yi to a saurare shi ya bada uzurinsa ko dai ya bada uzuri ya hidda kansa ko kuma uzurin bai fita amma ba ka kawai jin da ka abin daga nan a zartar da hukunci to kuma duk da kun ga shugabancin su da sauransu duk kafircin amma duk da haka ne suka ce a tattaro ma jama'a su shaida saboda duk abin da aka zartar ba wanda zai ce an zalunce shi wa kana hada akbar maqasid ibrahim alayhi salam sai dai shi kuma annabi ibrahim wannan abin da suka yi na su kira shi a cikin wannan dandazon jama'a su yi mai tambaya dama ita ce manufarsa saboda yanzu idan ya zo ga zai samu kafa na yin wa'azi na isar da saƙo shi an yi ta kulluhum fa yaqimu alaihim jami'a ibadatul asnamul hujja ala budlaniha ko kuma ala budlani ma saboda yanzu da suka tattaru sun haɗu baki ɗaya kullum fa yaqimu sai ya miƙe ala jami'i ga duk akan dukkan su sai ya nuna musu kan cewa bautan gumakan nan da suke yi ya tabbatar musu ala budlani ma tabbatar musu da ɓatar da suke kai na bautan wa'annan gumaka dama shi abin da yake nema kenan wannan su yadda ko kar su yadda shi ya isar da sako ko ba haka ba shi kenan ne kuma abin da yake akwai falamma shi ta a lokacin da suka taru mutane suka yi dandazo wa ja'o bihi aka taho da shi kama zakaru kama yadda aka ambata qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kaga za ka tambaye shi ya ibrahim kai ne ka aikata wannan aika aikar ga wa'annan allola namu ala bal fa'alahu kabiruhum hadha oh duba mana ai babban su shi ya aikata a gadan ma dai wani jan hankali ne ja ta yaya zai aikata ba zai iya ba ko saboda me ba zai iya ba saboda ba su suka saka kayan su gungume yana wani abu to zai ce su shi ya aikata amma ku tambaye shi ai kala ibrahim na sakhiran minkum annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaya musu wannan magana yana musu izgili wato ya nuna musu wautarsu yana wawantar da su na hadar kabir shi wannan babban a sanamul kabir wannan babban gunkin gharaba min an ta'abbuda ma'ahu hadhihi sigar dan yayi fushi dan me za a bauta ma wa'annan yan kutukucin da shi ko ba haka bane yanzu nafsu ce ko a masallatai ya haka ake yi ko ba haka bane yaro ya kamo hanya ya zo shi ya tsaya a sahun an zace kai kora shi baya manya su zo tsaya kai ka zo ko ba ka muke yi na ko ba sa zuwa da ba haka sai ka ga kawai daga nan in ya zo in yi ballata ma ya yi gigi ya tsaya sahun gaba a aikin wannan kan ma ai wannan hukuncin ridda ne a kan shi za ka a bincike shi a maida shi yana an yi ma ce zai tsaya sahun na biyu nan ma wari ya ja shi a maida shi uku daga nan sai a maida can baya ya ji da sauran yara su yi ta buge buge an ƙi da sallah kuma a ji a maki su kuma haka ba ne menene ya faruwa sun dame mu muna sallah alhali da shari'a ta musulunci abinda musulunci ya tare da game da sahu in ban da directly bayan liman babu inda aka cika fidda yaro directly bayan liman ne ba a barin yaro ba ma yaro ba hatta mai kama da yaro yawa to a to ai kai dai abokan kai kai karkar ka kai bana ai shi yasa annabi yace waɗanda yake so su zamanto a bayansa wanda inda ya kamata su zamanto waɗanda suke masu hankali masu fikira da kuma natsuwa waɗanda in sallah ta tashi wasan kura da liman za su kwato shi amma ranar da aka zaka samu wanda yake bayan liman dawo talib wal madlub to sai kura ta fara ta fara wasan kura da shi irin alan guburu aka ba da labarin irin alan guburu wai wani alan guburu ne da yazo yana nan bayan wai kawai sai liman ya ce wala ballin da aka ce a amin sai Allah ya taurara sai ja alan guburu alan guburu ya biyu shi ta kai na jawo ka mai ce na dauka za mu shawara ne <laughs> to kaga wanda ba zai iya wanda za ka zo ka ce mai kira sallah ya ce ban wani laifi na yi ta ya kama ya ce na ake kira haka kuma matsiyacin ya zo shi ce zai tsaya bayan liman don wai ya kai to ya a kan me zai tsaya bayan liman na a kan me zai tsaya bayan liman to don girman Allah shi fi cancanta ya zama bayan ko wannan yaron da wata kina shi in ma a lokacin da in ya ɗauko buhari ta cije mai yaro zai tada shi yanzu ba yanzu mun kai da sallah wani yaro yana ta kira a can baya ba to yanzu wani da zaka titse shi karatun yaro sai yaya sai ai maka karatun yan madina sai mata madaniya kawai ko ba haka ba ai ba karatun na madina kawai shikenan ka san ku ai fati ya kake gani kuma shine zai zo shi tsaya baya aka ga musiba ta hau. to abinda ake so waɗanda aka san cewa in sallah domin akwai inda fa sallah za ta rikice wa liman idan ta rikice mai ya kai ya rasa yadda zai yi zai buɗi baki ce mala ahmad na ji min tasbihi me ya faru sai mala ahmad ya ce an sujjada da kai ka tashi zuwa ga ta uku to ta kila shi ma liman yana neman wata amarya ne ko <laughs> ko ba haka bane to da haka nan duk ta dauke mai hankali bai san ya ina za ka kwana ba to za ka da ya zo kawai sai aka miƙe za ka ce mai subhanallah ya yi ruku aka ce mai subhanallah kaga kenan to ya shi da ya ji subhanallah to sai ya dauka ruku'u zai ya yi ruku aka ce mai subhanallah to ya san inda ake to sai ya ce mala ahmad tasbihi nan da ake me ya faru mala ahmad shari'a ta yadda ma a ce ai sujjada ɗaya ka tashi zuwa ga abin nan ta ka kaga da tunda malami ne me zai yi in kuma dama ga shiga kamanninsa daga wajen kaga sai ƙwara kwaba muku jan aiki to kaga a wannan wajen me zai auna to shi watakila ma fi ya manta to in ya taho din na yanzu watakila ya yunkura ya nausa kuma zai tafi jada kai tsaye sai ce mai subhanallah domin ai da ya yi jada ta farko akwai abin da ya saura wanda bai yi bai mike ne ne zama to yanzu da aka yi mai tasbi har kuma ya tambayi malam Ahmad cewa me ya faru aka ce mai ai sujjada ɗaya kai to kenan ya kamata in yana cikin sa ya gane cewa sai da ya sujada ɗayan nan bai dawo ya zanna ba to yanzu yanzu a inda yake tsayin nan in ya taho kawai kai tsaye zama zai taho ne sai a bi shi daga nan sai buga muku sujada ta biyu to idan sallan nan ta nemi farki cewa da sauransu da komai da kuma ga za ta ɓaci to kawai sai a ja shi kawai wani ya shige to sai kasance dafa tsalibu wal sai yaya sai ce kawai to musallin da sallah dai mu sake sabuwa kawai to ba mafi ai sai dai kabbata sabuwa ko akwai to su wa'annan su ya kamata kasance bayan lima an banda wannan bigiran idan yaro ya zo shi ya tsaya daidai nan ko daidai can in ya zo ya tsaya nan babu ma ba koren shi ma za a yi baya ba sai a matsar da shi a ɗauko wani babba ya dawo nan shi a tura shi a jingina shi a bango kuma inda so samu ne yaran ne suka zo sai a warwatsa cikin mutane to ka tashi kifa dan wani da mari na saboda ai yana nan tsakiyar nan ba zai ko da zai yi wasan shi ba zai yi dai wasan da zai zo shi ya dauki hankali yanayin yadda suke to ka gani to kuma wannan shi ya kamata mu amalanci yaran nan akai in dai har sun zo masallaci a murka hudda su ba wannan dai shine ya taho aka taho da su don a shaida kuma ya kafa musu hujja to shi shine sai yake cewa babban ne ai saboda yana jin kishi yana hushi don me za a bauta mai da shi da yan nan kanana wa huwa akbar hafa fa ha kuma shi shine babba a haɗa shi a daidaita su shi sa kawai sai rusa su yana yadda muke koran yara ai mu ne manya ko ba haka bane mu ne manya to haka suka to shi yasa shi ma abinda babban gunki ne ila ma'anahu huwa lahamilu li ala tafsiriha wa inna ma'arada lahum fi qawl yace wannan shine dalilin da shi gunkin kenan ma'ana shine ni ne wannan kishin bakin cikin shi ya kai ni yaje na rusa su wa inna ma'arada lahum ya gitta musu wannan magana ne fil qawli fas'aluhu amma ku tambaye su wa aikata muku wannan in kun in in kano yantafu ku tambaye su abin da ya babban ne shi ya aikata kuma ga dalilin aikatawa amma sai da za ku yi ku tambaye su in suna muku magana ku tambaye su sa ba ku labari to daga nan su kuma faraja o ila anfusihim to sai suka komo suka shiga tadabburi suna tunani wa qalu innakum antum zalimun antum zalimun zalimun ku ne dai kuka zalunci kawunan to wannan waje za ku ga yadda fassara take ai fa'adu ala anfusihim bil malama suka koma suna zargin kansu da kansu faƙalo ina kuma an tumul zalimu ku ne dai kuka zalunci kanku ai fi tarki ha la hafiza laha wala harisa indaha <laughs> kun gane tumanar kenan ai laifin ku ne da kuka kama hanyar duk kuka fita ba ku aje mai gadi ba ba ku aje mai tsaro ba ballanta na yankunan muku da su an gane to a wannan bigire kala ustaz sai da kutu sun san jiya mun yi magana kuma za ka ga malamai suna ta faman eh, maganganu sosai a kan yadda sai da kutu da akwai dai kamar littafin wato gaskiyar magana ban iya tuna sunan littafin kuma ya ambaci malamai da dama daga ciki wanda ake ta faman cece ku a kansu musamman mu dai a wannan zamani yanzu da kabu baki ka ce sai da kutu to kawai shi ke kenan ba sa a kai ba ma ba sai a nemi kaula sa a makalama sai ana ganin ka kai kawai kai tsaye kai dan ikwan ne kuma yan ikwan su abin nan eh akwai akidu inda ba daidai ba to amma ga shari'a ta musulunci inda mutum yayi daidai to amshi daidai dan sa kuskuren sa in akwai yadda za a gyara a gyara in babu a bar mai kuskurensa sai da kutub yana da kurakurai tabbas amma kuma wannan bai kai matsayin da za a zo a hidda shi ga da'ira ta ahlus sunna wal jama'a ba ina fata an gane su bin ba sauran malamai da dama yana jihar da fufaimin da nasu da dinin albani sun nazarci littattafansu sun wallafa wannan littafin ina da shi matsala ta gaskiyar magana inda sunan littafin ma ban rike ba kuma yanzu in central bank zaka buɗe min vault ɗin shi sai dai watakila hada hadda ministocin cikin gida don saboda sun san ina samu central bank ai duk su za su ma jin daɗi ko haka bane to shi na yau cikin daren nan sai mu je sai mun fito da littafin yawa to wannan sai in ba haka ba gaskiya amma a cikin lokacin nan na dan fara abin nan a ciki sun yi ambata cewa eh littattafan su akwai waɗansu kurakurai amma ba malamai malamai ne bi ma'anin kalima wanda kuma ya kamata a abin nan din su suna da kurakuran su ko amma a mu'amalance su daidai din su akwai daidai kamar yanzu zahiriya ne yan zahiriya mutlaqan ahlus sunna wal jama'a an ɗauki ɗan zahiriya a matsayin ainihin ahlus sunna wal jama'a ina fata an gane irin su ibn hazmin al-andalusi da abu yau menene Dawud da wanda shine jagora duka wa'annan yan zahiriya ahlus sunna ne wal jama'a matsalolin da aka samu wajen furu'a ne ina fata an gane wajen usul nan ne suke da abin nan cewa su kawai su tafi kawai ba wani kiyasi ba wani abin nan a tafi kawai akan doron yadda aya ko hadisi ya taho ina fata an gane shi yasa in ka je ka ɗauki mahalla ta ibn hazmi in ba sa a kai ba sai ka shiga dajin sandiza daga nan kuma sai ka zo to za ka ga malaman sunna suka tashi rubutu sukan yanko magana haka ne ko ba haka ba sukan ce ka je ka duba cikin muhalla to dan wannan yankin da suka yanko ma sai da kanka a wajen ina fata an gane daidai dai in ka kuskura ka zurfa to daga karshe sai ka shiga wani wajen da kuma hidda ka sai zama abin da ya zama ina fata an gane kamar imamul ghazali littafinsa ya ulumuddi littafi ne wanda za ga ana making references ana yi nuni ishara ga wannan littafin amma malamai idan suka zo waɗanda suka kunkuɗi abin da za su ga nuna ma abubuwa na kurakure da dama a ciki amma daidai ɗinsa ya fi rashin daidai yawa kuma mutumi ne da ma'anin kalima malami ne sosai illa iyaka ta sauwuf sufanci duk da cewa sufancin nan fa ba abin zargi ba ne ba akwai gulat ɗinsu akwai sufanci na asali wanda shari'ar musulunci ba ta kyaman wannan ina fata an gane wannan kuma babi ne mai zaman kansa wanda sai ka samu littattafan ka yi goyon kudu akwai wanda suka yi guluwi irin wanda muke da su yanzu to shi ma a irin wannan waansu rubuce-rubucensa kuma za ka je ka samu saboda wannan guluwin na wa'annan dinnan an fi fassara littafinsa zuwa turanci fiye da sauran littattafai haka ne ko ba haka ba saboda an ga akwai dafin da za a jefa wa mutane kamar yanzu yanzu duk wani dan bokon da ya dauki alhalal wal haram na yusuf al-qardawi ba yadda za ka yi ka ce mishi wannan littafi yana da kuskure ya yadda haka ne ko ba haka ba to dalilin da yasa ko malamai suka zo suka bayyana suka ma wallafa littafi hususan musamman so saimin da makamanta suka wallafa littafi na alhalal wal haram fil islam don mai da raddi ne ga wa'insu maganganun da shi ya faɗa yusuf al-kardawi amma ta ga dai malami ne to sai dai akan yi mu'amalanci kowane malami a daidai daidai ɗinsa za ka samu wani littafinsa baka da inda zaka ka kushe yadda yake ɗin daidai ne to za ka samu malamin suna ma suna ma ishara kuma ɗauke shi ɗungurungum su ce ma bayi da matsala wanda yake da matsala kuma za su yi maka ishara kawai sai su rika butsoho maka abin da yake daidai din to da za a ɗauka a kai maɗaba'a za su buga malaman da za su yi to za su yi maka sharhi mai faɗi a kai kamar yanzu ka je ka samu littafin imamul bai haƙi in ka ga yanayin yadda aka bi an yi za ka ga duk wa'yansu abubuwan da ya kawo kurakuransa malamai sai sun yi bayanin cewa to wannan bigira bangaren aƙida akwai kuskure ciki amma kaga za ka kore shi za ka ce abin nan to haka ya kamata mu'amalanci wa'annan bayan Allah to shi sai da kutub sai gobe saboda lokaci ya kada mu shiga wajen ko ina ya ce mu ce mu kwana ne sai mu tashi kan maganar sai da kutub domin saboda ya fassara makasulin wa'annan abubuwa na kassara wanda kuma wa'annan maganganun da annabi Ibrahim ya yi wa al'ummarsa ina fata an gane Allah ya ce mu ce وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين